menene sunanka abubakar abubakar wane abubakar muhammad kai mutumin ina ne mutumin falgore falgore wanne jiki falgoren jeji na ina na doguwa local government gashi yanzu mun kama maka anan garin kaduna a riga cikin me ya kawo ka riga cikin abun da ya kawo ni na zo sayan mashin ne wa irin mashin tbs tbs me za ka yi da shi zan saya a kama goyin da shi ne ai maka goyin? eh to ya kai ka samu kuɗin za ka sai mashin nan. dubu ɗari aka ce in kawo za a biyo ni saura sai an yi goyin ɗin a biya wa ya ce ka kawo matan nan mace mata mai sunanta lamiso lamiso eh ok so me sana'anka sana'a na dai wanda aka yankan katako ne da mene kuma da noma da mene kuma da sata wani irin sata akwai kidnapping to kai kidnapping so nawa so goma a ka faɗa mana gaskiya tsakanin gaskiya nike faɗi muku Allah kai kidnapping so goma eh da ina da ina da ina da ina da falgorin da bauchi da falgorin da bauchi da kuma ina da wani ƙauyen tudun da kare ba kitin wannan ina dan kade dan kade eh. na ina kenan wani jaha? jihar kano ne yanzu in zan fahimta cewa kana kidnapping tsakanin Bauchi da Kano da Kaduna ko eh. na farko ko ku nawa kuka kidnapping din na farko hmm. na farkon muna da yawa za mu kai mutum goma sha ɗaya sha ɗaya eh. nawa aka ba ku na farkon da ya dubu talatin talatin ne a'a nawa aka ba ku nawa ku ɗauka nawa aka ba ku dubu ɗari shida ne dubu ɗari shida dubu ɗari shida a ina ku ɗauki mutumin a ƙauyen karefa a wayan gari fa eh aka ba ku nawa miliyan shida miliyan shida eh shine aka ba ku nawa nawa shine aka ba mu dubu talatin talatin saura suka rike sauran kuɗi su wane ne suka yi eh? da shaɗari da wanzan da sauran abokan su su ɗin baki ne ka san su a sai dai kawai a haɗuwan ne dai a wurin amma ban san su ba na biyu fa na biyu hmm. shi kuma a dajin falgorin ne ko ana ce mai hanza shi kuma dubu ɗari hudu mhm. shi kuma aka ba mu dubu ashirin da biyar biyar ko kuna mu uku ko uku eh na uku ba na uku mm. shi ne aka ba mu dubu ɗari biyu a ina ku ɗauki na uku a shi ma a nan ɗin ne ƙauyen falgore ƙauyen falgore eh aka ba ku nawa dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu eh. nawa aka nawa aka ba ku kidnapping din nawa ka karba wurin yan uwan wanda kuke kidnapping miliyan bakwai miliyan bakwai eh. sai na uku shi na uku mm. wani ne da jikin mu dan uwan mu ne malam sule malam sule eh dubu ɗari uku da hamsin ko karba eh nawa aka baka shi dubu ashirin aka ba ku nawa kuke kidnapping din mu wannan mu mutum shida ne mutum a mu mutum biyar ne okay na hudu fa na hudu mm. shi a can bauchi ne a can bauchi eh wane ne ku dauka shi wannan gaskiya ban san sunan shi ba amma da ya ya faɗi sunan shi malam murtala sunan shi ok ina ku dauke shi mai sunan garin sunan garin hmm. soro soro eh a ƙauyen wani garin ana ce mai mai damu hmm. suke kiran unguwai ƙauye ne nawa ku karba shi shi an karbi kuɗi dubu na dubu ɗari ne da nawa dubu ɗari da rabi ne aka karba miliyan ɗaya da ko ko dubu dubu dai ba miliyan ba ne dubu ɗari da hamsin kenan ko eh, shi da yaƙi kawo kuɗin ma an ce in ma za a riƙe shi a riƙe ba za a kawo kuɗi ba in je yan uwan eh suka nuna ba eh. sannan akwai wanda aka shi akwai wani malam ali shi kuma miliyan goma amma da aka zo kawo kuɗin mm. sai aka zo da ma'aikata mm. ba su karɓu ba kudin ba su karbu ba ba su karbu ba to shi na wannan dubu ɗari din nawa aka baka shi na dubu ɗari hmm. kan da Allah dubu goma aka banta, daga nan suka ce su fa in harkar mu ne da muka ce bai kamata a ce an yi haka ba suka ce to in dai renuwa za mu yi kowa ma sai dai ya san inda ya su fa ba su son buro ba wannan aikin ba mu muka koya musu na biyar fa na biyar hmm. shi ma duk a can ne nawa shi kuma dubu ɗari hudu dubu ɗari hudu eh hmm. nawa ka baka shi an bani dubu arba'in na shida fa na shida shi ba a samu ko biyar ba a karbi kuɗi ba ya kuka yi da bai laifin wanda aka kama kucce a yi kuma wanda ya bashi ya kucce shi ma yadda aka hukunta shi wani hukunci aka yi mai an zazzane shi aka ce daga yau ya kara zai ma shi ta wuri, zai bazzama wuri zai bazzama a wurin eh. sai na wasu mata na shida fa na wasu mata ne Eh. shi na matan su an kawo dubu ɗari biyar ne su suno ne matan mace ɗaya ce ɗaya wani yaro shi kuma yaron shi a wurin ma aka bashi ya koma da aka ji bai da komi a gida mm-hmm. sai ya koma ita ko aka kawo dubu ɗari biyar wani ne amfani da ita a cikin ku a ciki mm. wanzan ne amma kuma shaɗari bai sani ba in ya sani bai bari shi wane ne shaɗarin shi sunan shi kenan shi wane ne a cikin ku babba ne shine oganku eh. na bakwai fa na bakwai mm. shi na bakwai din abun nan ne kudi aka karba wani ya dawo kasuwa mm-hmm. aka karbi kudi dubu dari hudu mm-hmm. kasuwan ina ya dawo kasuwan ancewa kasuwan ancewa eh. a ancewa kenan eh kasuwa da ya dawo amma ba ancewa yake ba na ce a ancewa kenan a wani an ancewa kenan eh nawa karba dubu dari hudu nawa aka baka shi an bani dubu ashirin a mashin yake ko a keke ko a kafa a mashin ne ko kwace kudin eh. na takwas fa na takwas mm. shi kuma a nan a nan abun nan ne wajen tudun wada tudun wada yana tudun wada dan kade kano kenan eh a kano ne shi nawa ku karba shi ba ba kudin a gida aka je za a daukai amma ranar mu ba mu je ba su suka je za su daukai sai ya ce yana da kudi in don kudi ake so zai iya bayarwa nawa ya ba ku? sai ya ce yana da kudi yana da kudi dubu ɗari shida in za a bashi Mhm. sai aka karbi kudin aka kyale shi nan mhm. na takwas ai na tara ne to na tara na tara mm. shi kuma na tara shi ma mace ne mhm. a ina ne a nan din ne kusa da tulun wada mace ne to shi ita da aka ɗauko ta sai ta zo ta gane wani daga ciki shine mm. sai ya nuna kamar karɓar ta zai mm. sai ya maida ta gida aka ba shi dubu ɗari sai aka kama zargin shi sai aka kama shi don yanzu ban san inda aka kai shi to dubu ɗarin da aka baka nawa aka samu a ciki eh? nawa ka samu a ciki na cikin cikin dubu ɗarin shi a bai bada ba shi a matsayin an bashi yayi kokari ya kokarta musu ya fito bai kai gaba da ba kan ya dawo aka kama shi mhm. a can gida na tara na goma to na goma shi na goma hmm. shi na goma a abun nan ne a falgore shi bako ne daga ya taho daga yankin katsina ne shekara ko mhm. shekari mhm. shi ma aka je aka ɗauko shi da aka je dauko shi ya kai ga ranan shi ma sai ya ce yana da kuɗi ya dube su ya dube su wanda abokin shi mai kuɗin ya tsere hmm. ya ji ya tsere bai tsaya ba ya tafi da kuɗi shi ne aka kwana uku shi ma sai ya kawo kuɗi dubu ɗari bakwai nawa ka baka a ciki shi a ciki mm. dubu talatin da bakwai to ina wanda kace mun ka ɗauki yara kun ɗauki yara a falkuwar baka faɗa mun shi ba ai malam sulle ne wannan shi ne dan uwan mu bindiga na kuke amfani da shi guda biyu ne guda biyu eh. wace iri da wani iri ɗayan gaskiya ɗayan kiran abun nan ne abun nan eh, ni wannan ban san ma da ya zan yi kwatance ba yanayin karfe kamar na abun nan sandan mashin ɗin can gaba ga wancan abun to ɗayan fa ɗayan kuma irin takuti ake eh faɗa in ji Eke. Eke. Eh. wanne ne aka siyo a zamfara kwana nawa kenan da siyo ta za a samu irin kwana bakwai kwana bakwai da siyowa eh a ina kuka aikin ku samu kuɗin ku siyo a can din ne a yankin inda nake gama a cikin waɗannan ayyukan a cikin ayyukan ne sai kuka aje kudin shi wannan wanzan dama ya fito wani wuri sai ya ce to zai zo shi hadarin a mai hanya to hadarin an ne mai a waya an ne mai ba a samu mai ba shine sai ya ce to shi yanzu zai sai karshen shi ya koma da ya sai sai aka ce to yanzu ya za a yi sai ya ce shi ɗauka abun shi zai ya koma can da na can bauchi sai dai in an ga yanayi za a je wani wuri shi wata ran zai iya kaɗowa ta area nan to ka san inda ke a bauchi A'a ban san inda yake ba gaskiya amma ka ce kuna tare su kuna zama aboci a ba boci ai zaman haka daji ne wannan ya zo wannan ya zo ne amma tsakanin da Allah ban san inda yake aboci ba to shaɗar shi bindigan shi wani iri ne shine babba ne wani iri eh, yake ne to ka ce mun bindiga biyu ya biyu ya wuce biyu kenan ai ka gane da ai biyu ne wannan ba dade da sayanta ba Abunda ake yi da shi da a cikin aikin da kuka yi ne na kidnapping kai aka sai wannan eh wannan daga baya aka sayeta ta da daga babba daya sai wata mai abun nan duri na toka guda ɗaya wadda mm-hmm. ake kera makera to yanzu kai kudin ka ke karba me kake da shi eh ina ina amfani da shi ne a sai da haka nan kayan sa a wani bin mu je kamar nan din inda na zo wajen waɗannan kusa wani bin mare ba daidai muke da su da wane da matan me kake kana neman mata ne ko kuka me kake da shi ina neman mata don neman mata gaskiya ne nawa kake ba su idan kai kwanta da su idan kai nan? wani bin ina da dubu ɗari hmm. sai su kare in koma kawai a mota kana gidan mata a ba gidan mata ba ne gaskiya gidan wane sai dai mu haɗu da su a dai tafi kauye a munnan a zauna ta samu hotel eh duk kudin ka idan ka samu nan kake karawa da su kenan eh sannan kuma na na sayi mashin amma mashin din bai hannu na an kwace shi kwace yan kungiya suka bi mu a ina ne a can yankin Bauchin ne a can kungiya yankin Bauchin ne eh sai ka gudu ka bata eh na ban mashin din ba to yanzu sai kuma me kai ke yi da kuɗin da mene kuma ni dai abin da na san ina yi da su kenan wani bin haka nan kana ka yan mu wancan ka yan mu wancan sai ka ga gaba ɗaya kuɗin ba abun nan gare su ba sun ƙare oh. yanzu me zaka ce ma hukuma gashi an kama ka ni yanzu na ba da kai sai abin da Allah ya yi da ni kuma sai abin da hukuma ta yi da ni kuma zan ba ta haɗin kai ɗari bisa ɗari ba kai nadama abin da kake yi ba na yi nadama sosai ma kuma zan ba da haɗin kai ɗari to abin da zan tambaye ka ɗan adam akuya ne da za ku kama shi kurfe shi ku ce sai an ba da kuɗi ko ko shanu ne ba akuya ba ne to me kuke haka wallahi tallahi mu ma ka ga ɗan na na ce ka ga mu ma abin da ya faru da mu amma ɗan adam ya wuce wasa na gode na gode